أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسي نداري حدود أربعين أكارتون بلوغ المرام دمكي غبا تروى لتافي ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى muna cikin kitabul qada babi na biyu babu da'awa wal bayyinati kuma a yau za mu karanta hadisi na uku a wannan babin insha Allah shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan ƙuri'ar raba gardama وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنكر حديث دقى أبو هريرة الله يكرم سيرده أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم أعرض على قوم اليمين يا بجرو رنطوا غوص متاني akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijiro matsalar rantsuwa ga wasu mutane saboda gardama da take tsakaninsu annabi sai ya ce musu za ku yi rantsuwa da annabi ya bijiro batun rantsuwa gare su fa asra'u sai suka yi gaggawa kowa yana so ya rantsi fa amara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni an bai na hun yamin a yi ƙuri'a a tsakaninsu game da mai yin rantsuwa a yi musu ƙuri'a wanda ƙuri'ar ta ba shi dama shi ne zai yi rantsuwa shi yasa sai ce ayyuhun ya halifu waye daga cikinsu zai yi rantsuwa yace rawahul bukhari wannan hadisin al-imam bukhari ya rawaito yana babuka biyu yana babu idza tsara a fil yamin hadisi na 2529 kuma yana babi musamman da al-imam bukhari ya ware saboda magana akan ƙuri'a sunan babin babul qur'ati fil mushkilati babi game da ƙuri'a idan aka samu matsala idan an samu matsala a tsakanin al'amura an samu gardama an samu rigima to sai a yi ƙuri'a shi ne hadisi na 2,540 wannan riwayar ya ce fa'amara an yi hama bainahum sai annabi ya yi umarni a yi ƙuri'a a tsakanin waɗannan mutanen ayyuhum ya halif waye wanda zai yi rantsuwar a tsakaninsu a yi musu ƙuri'a sai a gane wanda zai rantsuwa wato kuri'a ce za ta ba da za ta nuna wanda zai rantsuwa a tsakaninsu to wannan hadisin min man faradal imam al-bukhari bil ikhraj lahu duna muslimin al-imam al-bukhari kadai rawaito wannan hadisin banda al-imam muslim hadisin yana sahih bukhari baya sahih muslim amma yana sunanun nasa'i akwai babin da al-imam an-nasa'i yayi fil istiham al-yamin akan yi ƙuri'a dalilin rantsuwa a riwaya ta limamin nasa'i hadisin dai na abu huraira a raba ala ƙaumin alyamin annabi ya bi jiro batun rantsuwa ga wasu mutane an taɓa samun lokacin da annabi ya ce ma wasu mutane za ku yi rantsuwa fa'asara ne. sai sassa biyun suka yi gaggawa kowa yana so ya rantse fa asra al fariqani wannan riwaya ta Imam Nasa'i Abu Hurairah ce fa asra al fariqani jami'an alal yamin sai sassa biyun gaba ɗaya suka yi gaggawa akan kowa yana son ya rantsuwa fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yushama bainahum fil yamin sai manzo Allah ya ce a yi ƙuri'a a tsakaninsu game da gane wanda zai yi rantsuwa a tsakaninsu ayyuhum ya halif hadisin yana al imami ahmad hadisi na 9974 nan ma dai hadisin abu hurairah ne annabi ya ce idza ukriha al-isnani ala al-yamin idan aka tilasta rantsuwa ga wasu mutane fastahabbaha sai suka nuna suna son rantsuwan faliyastahima alaihima manzon Allah ya ce to a yi ƙuri'a a tsakanin tsakaninsu kara bari kowa ya rantse kaga hadisi yana sunan nasa'i al-musnad yana sunan abi dawud babun ar-rajulaini yad'iyani shay'an wa laysat lahumā bayyina al-imam abu dawud ya kawo hadisin abu hurairah kuma ya kawo hadisin abu musa al-ash'ari amma hadisi abu musa al-ash'ari bai inganta ba saboda kai sa ba za mu yi magana akai ba wato ya ruwaito wannan hadisin al-imam abu dawud a yanda ya ruwaito anna rajulain wasu mutane biyu ikhtasama fi mata'in sun yi jayayya game da wani kaya akwai wani kaya wata kaddara ba dai bayyana menene ba wata kaddara ce gardama ta kaure tsakanin mutane biyu saboda haka suka zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ga annabi annabi ya warware musu wannan matsala laisa liwahidin minhuma bayyana kuma duka waɗannan mutane biyun babu wanda yake da dalili wanda zai nuna cewa wannan abin nashi ne takwai riwaya da ta kuma har yanzu tana sunan abi dawud anna rajulaini tadara fi bai'in laysa liwahidin minhuma bayyana wasu mutane biyu sun samu jayayya a ciniki da suka yi kuma babu wani ɗaya daga cikinsu da yake da wani dalili wanda zai nuna cewa shi ke da gaskiya fa'amara human nabiyu an yastahima alal yamin sai annabi ya musu umarni za a yi ƙuri'a a tsakaninsu a gane mutum ɗaya wanda zai rantsuwa a habba zalika amkariha manzon Allah ya ce dole su yi rantsuwan da son su da ƙinsu ta wannan riwaya ta abu huraira da ta zo a sunan abi dawud ita ma ta inganta ana sahihu abi dawud hadisin bakwai hadisin yana sunanun nasa'i ibn maja al-imam tirmidhi ne kadai bai kawo riwaya ba makaga yana sunanun nasa'i yana sahihu sunan abi dawud hadisin bakwai yana sahihu sunan ibn maja hadisin 1913 al-imam sindi wanda ke da hashiya yayi ta'liqi ma al-musnad yana nan na biyar shafi na 468 ya ce ya annal murad abinda hadisin yake nunawa idza wajaba al-yaminu ala ahdi rajulaini idan rantsuwa ta wajaba akan ɗayan mutane biyu la yudra ayyuhuma ba a kuma san waye a cikin su ya kamata ya rantsa din ba fal a lit-ta'yin to waɗannan mutane biyu za su yi ƙuri'a za su yi ƙuri'a ƙuri'a ita za ta nuna wanda zai rantsuwa a tsakaninsu to kaga riwayoyin nan da muka karanta za ka binta cewa an taɓa samun rigima a tsakanin wasu mutane sun zo gaban manzon Allah annabi ya yi umarni a yi ƙuri'a idan an yi ƙuri'a ita ƙuri'a ce za ta nuna mai rantsuwa a tsakanin mutane. To don haka yasa ita wannan matsala take da fuskoki daban-daban za ka gani ta sharhi da malaman hadisi suka yi kamar Alimamul al-khattabi a littafin Ma'alimu sunan juz'i na hudu shafin dare saba'in da bakwai na ɗaya inna malmaana al al-khattabi ya ce ma'anar hadisin nan ita ce ta wajja al-yaminu ala isnaini idan rantsuwa ta waje ba a kan mutane biyu ba a gane waye zai rantsuwan ba wa aradal halifa wa aradal halifa kuma kowannensu yana so ya rantse domin asali mutum da yake rantsuwa idan mutane biyu suna da rigima albayyanatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara wanda ke da ƙara shi ke bayyana dalili wanda ake ƙara shi yake rantsuwa to idan ba a gane tsakanin mutane biyu din ba ba a gane misali hakkin baya hannun kowa kaga kenan ba a gane wa zai rantsuwa a tsakaninsu ba to sai zama kowannensu yana so ya rantse lizalika wa huwa ma'ana al-ikra ya'ni al-muqtarain wannan shi yasa a riwayata eh, al-imamu ahmad manzon Allah yake cewa dole za su yi rantsuwan da son su da ƙinsu. wa huwa ma'anar mahabba wata na za'a ma yabda an rasawa zai fara rantsuwan fala yi kaddamu ahaduma al'akar saboda ka ba za a ce wani kai za ka rantse ba a'a misali idan mutane bi sun zo da rigima gaban alkali alkali ba zai ce to kai kafi yawan shekaru saboda ka kai za ka yi rantsuwa alkali ba zai ce a'a wane kai malami ne mun sani mai karantarwa ne saboda kai za ka yi rantsuwa ko ya ce a wane kai shugaba ne mai unguwa sarki ne saboda haka kai zaka yi rantsuwa la ba za a fifita wani akan wani idan akwai rigima tsakanin su ba bal bil qur'a al-imam al-khattabi yace ta qur'a za a gane wa zai yi rantsuwa shi yasa manzon Allah yace falyastahima falyastahima ma'anarsa falyaqtari'a sai su yi qur'a yace na biyu suratul ishtiraq fil yamin an ya tanaza a isnani nan. mutane biyu sun zo da rigima gaban alkali game da wani abu suna korafin wannan yana cewa nawa ne wancan yana cewa nashi ne amma laisat fi yadi ahadihima wannan abin baya hannun ɗayansu da yana hannun ɗayansu kaga wannan shine wanda za a ce ya rantse wanda yake korafin shine wanda dama abin baya hannunsa shi zai kawo dalilin cewa abin nashi ne to saboda haka abin baya hannun ɗayansu kuma kowa yana ƙorafin nashi ne kar misali a yanzu yana faruwa mutane bi su zo gaban alkali suna rigima game da fili suna rigima game da fili kai ina takaddunka babu kai ina takaddunka babu amma kowa yana cewa filinsa ne to kaga da a ce an samu wanda ke da takaddu to ba za a ce rantse ba dama takaddar ita ce albayyana wanda bayi da takardar shi zai yi rantsuwa to sai ya zama la bayyinata liwahidi minhuma dukkan su babu wanda yake da wani dalili akan cewar wannan abin nashi ne fa yuqra'u bainahuma shine manzon Allah yake to ayi qur'a a tsakanin tsakaninsu faman kharajat lahu alqur'a wanda qur'a ta fito da sunan shi halafa shi zai yi rantsuwa idan ya rantse wasu haƙa sai a bar mishi wannan filin kaga wancan ya yi asarar filin shi wannan hukuncin Allah ne shi yasa ake cewa albayyana liman da'a wal yaminu ala man ankara idan har mutum ya rantsuwa ya ce wannan abu nashi ne tunda ya rantsuwa to sai a bar mishi dama ka'idar musulunci kenan to shi yasa sai annabi ya kawo wannan bayani eh, ta wannan riwaya da muka karanta Wai wa yadullu ala dalika riwayatu saniya min hadisi biyu huraira saboda ka in ka dubi riwaya ta biyu da na karanta baya ga wannan riwaya ta zo a wannan littafin kaga zahiri abinda annabi yake nufi kenan to sai na uku al-imam al-khattabi yace yuhtamalu an takuna qissatan ukhra fayakunu al-qawmu al-madhkuruna mudda'a alaihim bi'aynin fi aydihim masalan wa ankaru Wala ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم ba mamaki wasu mutane ne ake karan su suna da yawa to da aka zo kara wanda ya karan kuma ba shi da dalili kaga tunda bai da dalili za a dawo rantsuwa kansu fasara'u ila halifi da aka ce za ku yi rantsuwa sai kowa ya ce ni zan rantse ni zan rantse wal halafu la yaku la yaqa'u mu'tabaran illa bi muhallifi don haka ba za a yadda kowannen su yi rantsuwa ba abinda zai zai kawar da jayayya yani kuti an niza'u na bil ƙura. annabi ce ƙuri'a ce za ta ba da damar wa zai yi rantsuwa a tsakaninsu faman kharajat lahu budi abi wanda sunansa ya hito to shi za a fara cewa wani kai rantsi to wannan bayani na al-Imam al-Khattabi wanda dama ma'alimu sunan sharhin sunan Abi Dawud ne kuma mun ce wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi yana sahihu Abi Dawud hadisin 3617 to za ga malaman hadisi da yawa wanda sun tabbatar da waɗannan bayanai da al-Imam al-Khattabi ya kawo yana Fathul Bari mujallar na biyar shafin 377 al-Imam Shawkani a littafin Nailul Awtar shi ma ya kawo hadisin wannan hadisin da muka karanta yana mujallar takwas shafin dari uku da arba'in da biyar fi bayani ma'anar hadis alimamu shaukani yana yana mana bayanin abin da annabi yake nufi da wannan hadisi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi innal qur'ata fi ayyihima taqaddam tuqaddam inda iradati tahlifil alqadi lahumā Wazalika, annahu yuhallif wahidan thumma yuhallifu al-akhar fa in sani ba'da halfi al-awwala qaba idan mutane biyu suna jayayya game da wani abu za a ce to kai kai rantsuwa ya za a yi a gabatar da wani ba za a gabatar da wani ba sai ta hanyar ƙuri'a idan aka ce wani ka rantse sai ya rantse wancan za a ce ka rantse sai ce ba zan rantse ba sai a ce to wannan fili na wani ne kaga yace yuhallifu wahidan thumma yuhallifu al-akhar wannan wani tawili ne da malamai suka yi fa illam yahlifu sani idan mutum na farko ya rantsuwa na biyun ya ki rantsuwa ba da halifil awwal qaba bil aini kulli halil halifi awwalan alkali sai ce to tunda na farkon yayi rantsuwa kai na biyun baka rantse ba wannan filin naka ne wato filin na wanda ya rantse ne wa in halafa sani idan na biyun shi ma ya rantse to ya za a yi kaga kenan kowannen su ya rantsuwa kuma an yi ƙuri'a ƙuri'a ta nuna wannan ya rantse misali dukan sun yi rantsuwa fatakunul ainu bainahuma me za a yi ya za a raba wannan gardama sai limamu shauka ne ce to wannan abin sai a raba shi gida biyu sai a ba mu kowa ya ɗauka. kama kana qabla an halifa. wa hadha yashhadu lahu riwayatu thalitha sai zama riwaya ta uku na hadisin Abu Hurairah ya tabbatar da wannan wato wannan yana nuna cewar ba wai karo ɗaya ne aka samu irin waɗannan rigingimu sun zo gaban manzon Allah ba sun zo daban-daban kuma kowane lokaci ga irin hukuncin da manzon Allah ya ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa wannan yana mujallan 31 shafin 327 yace fa in ta'azzara ma'rifatul mustahiki min kulli wajihin an kasa gane na waye. alkali ya ƙoƙari ya gane wannan na waye ya kasa kana fihi lil fuqaha salasatu aqwal saboda ka malaman fiqh sai zama suna da fahimta kashi uku a kai. na ɗaya bai na huma. akwai malaman da suke cewa wato wannan shine fahimtar alimam Abu Hanifa kuma ya yi amfani da wata riwaya ce cikin riwayoyin abu hurairar nan misali an kasa gane waye ne wannan hakkin alimamu abu hanifa ya ce to a raba abin gida biyu kowa ya ɗauki rabi mutane biyu sun kawo rigimar fili kowannensu ya kasa ba da hujja da za ta nuna nashi kowannensu ya kasa ba da hujja amma la shakka kowannensu yana ikirarin nasa ne da shi ne sai al'imamu abu hanifa ya ce za a raba filin gida biyu wannan ya ɗauka wancan ya ɗauka kama lauta da a ya ainan ya duhuma alaiha wasani fahimta ta biyu fa yuqiful amra hatta ya ha. wannan ita ce fahimtar al'imamu shafi'i sun zo da rigima akan fili guda an kasa gane filin na waye al'imamu shafi'i ya ce to ba za a yanke ƙaran ba sai sun yi sulhu su ya su kaga alkali zai ce ma waɗannan mutanen ku je ku yi sulhu li'annal mustahiqqa ahaduhuma la bi ainihi babu shakka ɗaya daga cikin su filinsa ne amma an kasa ganewa saboda ka sai a ce ku je ku yi sulhu yanda suka yi sulhu ya dace sai zama shi ma ya ɗauki wata riwaya daga cikin hadisan da muka karanta sai fahimta ta uku ita ce ta al'imamu Ahmad bin Hanbal annahu yuqra'u bainahuma an kasa gane filin nan na waye al ahmad bin hanbal ce to ayi ƙuri'a a tsakaninsu kaga kenan an samu fahimta kashi uku wato wannan fahimta ta uku za a yi ƙuri'a tsakanin mutane biyu faman asabatul qur'a wanda ƙuri'a ta dace da shi halafa shi zai yi rantsuwa shine za a ce to sunanka ya fito tunda sunanka ya fito kai rantsuwa in ya ce na rantse da Allah fili na ne a kaba sai a bashi wannan fili. sai ibnu taimiyya ya ce lima fi sunan an abi huraira saboda waɗancan hadisai da aka samu daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda so kaga kenan waɗannan fahimta kashi uku duka sun dace da yanda hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam abu hanifa yana cewa a raba abin tsakaninsu al-imam shafi ya ce a basu su yi sulhu na alimamu ahmad bin hanbal ya ce a yi aiki da ƙuri'a to idan ka dubi waɗannan fahimta kashi uku ɗin sa yana da hujja daga hadisin manzon Allah akwai malamin da ake kira hamza bin muhammad wanda ya sharhi na kitab manaril qari na al sahih bukhari wanda yana mujallar na hudu shafi na tara. shi ma ya tabbatar da wannan abin da ibn taymiya ya faɗa al-imam shaukani da muka yi magana littafin sanail al a mujallar na 8 shafin 345 yace wajhul qur'a annahu idza ta al-khasmani saboda mutane biyu da suke rigima da juna al'amarin ya daidaita a tsakaninsu fatarjihu ahadihima biduni murajjihin la yasugu ba yanda za a yi karin jayar da gefe ɗaya haramun ne alkali bai da iko ya jayar da wani gefe falam ya buka to ya za a yi a gane mai gaskiya tunda suna rigima a kan wani abu guda ɗaya babu wata hanyar da za ta warware wannan rigima illal masiru ila ma fihi taswiya bainal khasumaini abinda za a yi shine wanda zai nuna daidaita tsakanin mutane biyu din me zai daidaita tsakaninsu wa ƙur'a shi shine ƙuri'a. wato qur'a ita ce za ta raba gardama tsakaninsu wa hadha naw'un min at-tashwi tashwiya al-ma'mur biha bayna al wa amma idza kana fi yadi ahadihima yana da kyau mu gane duk wannan bayani da aka yi ba a gane Me hakki a tsakaninsu ba amma da a ce al-imam shaukani yace da a ce mutum ɗaya zai zama filin na hannunsa wani ne ya zo yake korafin wannan fili na wani amma asali akwai wanda filin yana hannunsa yasa yake ka na fi yadi ahadihima fal ƙaulu qawluhu wal yaminu alayhi wal ala idan har filin yana hannunsa to kaga maganarsa za a saurara wancan da ya kawo ƙara wannan fili na ne kaga shine wanda zai zo da dalili da zai nuna filinsa ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa albayyinatu liman da'a wanda yayi korafin abu nashi ne alhali bai hannunsa kaga sai ya bayyana dalili shi kuma wannan fa da yake filin yana yana hannunsa tuntuni eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yaminu ala man ankara shi rantsuwa kawai zai kaga inda a ce filin yana hannun mutum daya to babu shakka ba za a yi ƙuri'a ba yaushe ne ake ƙuri'a ana ƙuri'a ne idan an kasa rinjayar da gefe guda daga cikin sassa na mutane suke da suke da gardama tsakaninsu ya ce fihi annahu lautana za'a rajulani fi aini dabbatin aw gairiha da a ce mutane biyu za su yi jayayya game da wata dabba misali a ce saniya fadda'a kullu wahid minhuma annaha milkuhu duna sahibihi wannan yace wannan saniya ta ce wancan yace saniya ta ce kowanne yana korafi walam yakun bainahuma bayyana kai da kace saniya kace ina dalili bai bayar ba wancan ina dalili bai bayar ba wa kanatil ayn fi yadayhi ma sannan kuma gashi suna rike da saniyan wannan ya rike kai wancan ya rike kuma wutsiya kaga duk suna tabbatar da saniyar tana hannunsu gaba ɗayan su ke fa kullu wahidin mudda'in fi nisfin wa mudda'a alaihi fi nisfi kaga kenan daya yana korafin rabin saniyar tashi ce dayan kuma yana korafin rabin saniyar tashi ce shine sai al-imam shaukani yace aqamal bayyana kullu wahidin ala da'awahu idan ya zama babu idan kowanne ya kawo ya kawo hujja hujjarsa ya zamanto ba ta da ƙarfi ta saƙafa wa tsara kal adami wa hakama bihil Hakimu nisfaini kaga sai a koma ga fahimtar alimamu Abu Hanifa alƙali sai ce to abin da za a yi rabin saniyar taka wancan rabi kuma na wancan listiwa'ihi ma fil yadi saboda me saboda dukkan sun zo gaban alƙalin suna rike da saniyar wannan ya rike kai wancan ya rike wutsiya kaga tunda sun zo kowannen su yana rike da wannan saniyar ya gwada cewar ashe dai suna da mulkinta waka da ila lam yuqima bayyana haka kuma idan ya zama korafi kawai suke suna korafi ne wanda ma ya samu riwaya ta biyu ta hadisin Abu Huraira eh, wannan ya kawo ƙara akwai wata saniya da na gani a kasuwa na wani wani ya kawo kara ya ce wancan saniyar da take kasuwa na wani kaga kowanne yana cewa saniyar tashi ce amma babu wanda saniyar take hannunsa wannan duk bayanin al-Imam Shaukani tunda babu wanda saniya take hannunsa to nan ma abinda za a yi shine rantsuwa bai za kana halafa au nakala alkali zai ce to wa zai rantse ya rantse idan ya rantse ya bar masa sai kowannen su ya ce zan rantse zan rantse ai shine abinda hadisin nan yake karantar da mu manzon Allah ya bijiro rantsuwa ga wasu mutane sai suka yi garajen za su rantse. kamar mutum biyu din wannan yana korafin saniyar na tashi ce wancan ma yana cewa saniyar tashi tashi ce amma saniyar ba ta hannun ɗayansu ya kamata mu gane domin idan tana hannun ɗayansu ba za a yi hukuncin ƙuri'a ba saboda wanda take hannunsa kaga ya tabbata shine mai abu wanda ba ta hannunsa shine mai ƙara wannan an riga an samu hujja albayyana tuliman idda'a wal yaminu alaman man ankara amma yanzu ya zama sun zo da saniyar su biyu kowa yana rike da ita yace nawa ne ko kuma kowannen su yayi korafi ya ga ana sai da saniya a kasuwa yace nashi ne wancan ma yazo yace nawa ne kuma saniyar ba ta hannun ɗayan su to nan alkali zai nemi ɗayan su ya rantse a bar masa sai kowannen su yace to ni zan rantse wannan yace zan rantse shine sai manzo Allah yace to a musu ƙuri'a idan an yi ƙuri'a ai ƙuri'a za ta fitar da sunan mutum ɗaya ne idan ƙuri'a ta fitar da sunan mutum ɗaya sai ya rantse sai a bar masa saniya Allah ya samu gani to al-Imam al-Iraqi a littafin Tarh at-Tasrif al-Hafiz al-Iraqi yana mujallan 8 shafi na 86 ya kawo bayani yace waruya ma yushbihu hadha an ali ibn abi talib an samu labari daga sayyiduna ali ibn abi talib lokacin da sayyiduna ali yake halifa akwai wani tabi'i da ake kiransa hanashu bin al-mu'tadir hanashu bin al-mu'tamir al-kufi dama sayyiduna ali a garin kufa ya zauna to sai ba da labarin abin da ya faru a zamanin sayyiduna ali utiya aliyun bi baglin wujida fi suqi ba'u? aka zo zauren sayidu ali bin abi talib Allah ya masa yarda dama ne shugaban ƙasa aka kawo ƙara ga wani alfadari a kasuwa ana sai da shi wujida Baglin fi suqi ba'u? faƙala rajulun wani mutum ya zo ya ce haza bagali lam abi'ihu wa wannan alfadarin nawa ne kuma ni ban taɓa sayar da shi ban sannan ban kyautar ba saboda ka alfadari na ne wani za a ma ƙala bi kamsatin ya shaduna saboda ka sai ya tafi sai ya kawo mutane biyar gaba ɗaya kowannen su yana ba da shi da cewa wannan alfadarin nashi ne waje a akar sai ga wani mutum kuma ya bullo shi ma yadda ihi ya ce wannan alfadarin nawa ne faza ama annahu baglu bayan wancan na farko ya korafin alfadarinsa ne wani mutum ya sake bullowa ya ce wannan alfadarin da za a sayar ai wani. ne kaga dukkansu dai babu wanda yake rike da alfadarin alfadari ne a kasuwa za a sai da shi wannan ya gani ya ce nashi ne wani ma ya zo ya ce ai wannan alfadari na wani. Waje abi bi shahidan sai tafi gida sai zo da shaidu mutum biyu kowannen su ya ba da shaidar wannan alfadarin nasa kaga mutum na farko ya zo da shaidu biyar wannan mutum da biyu zo da shaidu biyu ya za a yi a raba gardama kaga dai gaba ɗaya ma ba mai sayar da alfadarin ne ake rigima da shi ba wasu mutane ne suke korafin alfadarin nasu amma kuma alfadarin baya hannun ɗayansu to shi wanda alfadarin ke hannunsa ya tabbatar ba na shi ba ne to kaga an, tabbatar tabbatar kenan wannan alfadari na mutanen nan tun da dai wanda ake korafi wanda ya kai alfadarin kasuwa ya nuna cewa ba alfadarinsa ba ne. ba mamaki dama yana sai da alfadari wani ya kawo alfadari ce da Allah sayar min wannan ina dawowa an karfi kuɗin da ya tafi sai ya ɓace a shi ɓarawo to kai mai sayarwa ka ɗaura alfadari sai ga wani ya bullo wannan ai alfadari na ne sai ga mutum da biyu ya bullo wannan alfadari na ne to da alkali yazo kai ya aka sai ce a to ni dama ba na bane ni mai sayarwa ne wani ya kawo min kuma ya tafi tafiyarsa to kaga an tabbatar kenan mutane biyun nan suke mallakan alfadari yalla dai ba a san waye mai gaskiya tsakanin su ba saboda aka sai aka je gurin sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda kasan kuma babu wanda ya kai shi ilimin alƙalanci Fakala Aliyu sai sai na ali ya ce to fihi ƙaba'un wasulha eh, shi wannan ƙara da kuka zo yana da fuskoki guda biyu ƙarar da kuka kawo tana da fuskoki guda biyu kowanne aka ɗauka ta inganta sayyidina ali yace wa sawfa ubayyinu lakum zalika kullahu zan gaya muku duka saboda ka kowa ya samu guri ya zauna yana so ya jiya za a raba wannan gardama sayyidina ali yace hanyoyi guda biyu ne kowace daya ta inganta na daya am yace amma sulhuhu idan kun yadda sai ku je ku yi sulhu tsakaninku to kaga kenan an dauko bayanin al-Imam Shafi'i abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa kenan su za su yi sulhu a tsakaninsu na biyu an yi ba albagalu zan sa a sai da alfadarin idan aka sayar da alfadarin fa yi kusamu ala saba'at ashumin sai a raba kuɗin kashi bakwai lihaza hamsa wannan da ya zo da shaidu guda biyar zai samu kaso biyar cikin bakwai ولهذا isnani wannan da yazo da shaidu biyu zai samu kaso biyu kaga an raba tsakani wa na uku fuska ta uku wannan fuska fuskoki guda biyu zaɓin ku ne amma fuska ta uku ba ku da zaɓi illam yasbalihu illa alqaba idan kun kiyarda da sulhu ku je ku sulhunta tsakaninku kun kiyarda a sayar a raba muku sai dai a yi alƙalanci fa innahu ya halifu ahadul khasmaini to ɗaya daga cikinku zai yi rantsuwa idan ya rantse annahu bagluhu wannan alfadarinsa ne ma ba a huwala wa haba shi bai taɓa sayarwa ba bai taɓa kyautarwa ba fa'in ta sha haftuma ayyukum ya halifu don haka ɗayanku zai yi rantsuwa idan kun yi jayayya akan kowa yana so ya rantse Shi ne hadisin da muka karanta yanzu ai kaga abin da Abu Hurairah yace fa asra'u waɗanda mutane suka yi sauri suka yi gaggawa kowa yana so a bashi damar ya rantse to tunda duk kuna son ku rantse aqra'atu kuma alal halifi sayyidina Ali yace to zan yi ƙuri'a a tsakaninku ƙuri'a za ta fitar da sunan mutumin da zai rantse fa ayyukum qara'a duk wanda ƙuri'a ta fito da sunansa halafa shi zai rantse idan ya rantse sai tafi da alfadarin gaba daya kaga waɗannan fuskoki guda uku duk sun dace da hukuncin manzon Allah duk sun dace da hukuncin manzon Allah wanda ya bada labarin shi na ke kira Hanashu bin al-Mu'tamir al-Kufi yace qaba biha sayyidina Ali yayi hukunci da na karshen wa ana shahidun ina gurin wannan tabi'i ne ya bada labari wanda za gani a littafin Farhu Tafsir da yake magana game da wannan hadisin da muka karanta kaga mutanen sun yarda da ra'ayi na farko shine su yi sulhu na biyu sun yarda a sai da alfadari a yi rago musamman wanda ya zo da shaidu biyu kaga ba zai yarda ba tunda wancan da ya zo da shaidu biyar an ce za a ba shi kaso biyar cikin bakwai wanda ya zo da shaidu biyu a ba shi kaso biyu suka ce ba su yarda ba to kaga kenan an koma sai an rantse da aka cewa zai rantse kowa yake ni zai rantse to kaga nan ma matakin an bar shi sai a koma ga tunda kowa na son ya rantse to ƙuri'a za a ƙuri'a za ta hito da sunan wanda zai rantse idan ya rantse kenan za a bar masa alfadari wancan dole ya hakuri wannan hukuncin Allah to wannan shine abin da ya faru zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib kuma wanda shi yake baka ainihin fahimtar wannan hadisin da muka karanta saboda riwayoyi da aka samu kuma dalilin haka ya sa fahimtar salaf manyan malamai ya zama to fahimtar su ta zo daban-daban game da hukuncin da aka yi amma sai na ali saboda iliminsa sai ya haɗa fahimta ukun gaba ɗaya a lokaci guda sai zama zaɓi aka bayar wato yanayin da ƙara ya zo da shi shi yake hukunta wace fuska ce alƙali zai aiki da ita Allah ya samu gani to haka nan ibnu usaymin a littafin fathu zil jalali wal ikram sharhin bulugul maram a mujallar na shida shafin 196 wannan hadisi na muka karanta ya ce suran da wannan hadisi yake mana ishara da ita na ɗaya annal yamina tuwujjihat ala jama'a minhum yuridu an yahlif fa aqra bainahum annabi wasu mutane ne da yawa waɗanda ake ƙararsu sai ya zama kowannensu yana so ya rantse sai manzon Allah ya ce a'a ba kowannen ku zai rantsuwa ba za a yi ƙuri'a mutum ɗaya zai rantsuwa shine sai ibnu usaim ya ce haza zahirin wannan a fili yake dan ka dubi hadisin araba ala qaumin al-yamin annabi ya bijiro al'amarin rantsuwa ga wasu mutane an ce ƙaumin kaga ma mutum biyu bane kaga wannan riwaya ta nuna cewa wasu mutane ne da yawa eh, wata rigima ta kaure tsakaninsu da wani ko da wasu aka zo gaban manzon Allah annabi ya ce to ku za ku yi rantsuwa fa asra'u sai suka yi garaje suka yi gaggawa kowa yana so ya rantse sai annabi ya ce a'a shi yasa hadisin abu huraira yake cewa fa amara an yushama bainahum fil yamin manzon Allah sai ba da umarni a yi musu ƙuri'a game da rantsuwan kaga wannan sura ta farko kenan na biyu saboda hadisin ya zo da riwayoyi kamar da na karanta yuhtamal an an takuna da'awa na khasmaini a cikin riwayoyin da muka karanta kaga zaka fahimci mutane biyu ne ko da yake wannan riwaya ta zo da ala qaumin kaga mutanen da yawa akwai riwaya da ta zo da cewar mutum biyu ne saboda aka yi sa malamai da yawa suke cewa wannan ba wai karo ɗaya ba ne abin ya auku daban-daban a lokuta daban-daban a tsakanin mutane mabambanta saboda aka yi sa kaga aka samu riwayoyi daban-daban ya ce ya tamil an kuna da'awa bai na ne mutakafi aini la ya jahu ahaduhu huma akhar mutane biyu ne suke rigima da juna babu wanda hujja ta rinjayar da ne mai gaskiya laisa hunaka mudda'in wa mudda'an alai babu mai ƙara babu wanda ake ƙara zaka ce aya za a yi samu haka shine misalin abin da ya faru zamanin sayyiduna ali babu mai ƙara babu wanda ake ƙara saboda me an samu alfadari a kasuwa ana sai da ita mai sai da alfadari ya ce ba nashi bane wani ne ya kawo mara ya sayar ya ce yana dawowa wanda ke karan kaga bai ba yi da iko akan alfadarin illa dai kawai na korafi wani ya taho yake musantawa wancan ya ce alfadarinsa ne ba gaskiya ba ne, alfadari na ne so kaga mai ƙara da wanda ake ƙaran gaba ɗaya babu mai hujja ya zama dukiyar tana hannun wani mutum na uku la yatarajjahu ahduhuma ala al-akhar laysa hunaka mudda'in wa mudda'an alai fa asra'a ahaduhuma ila al bari'a saboda haka sai alkali ce to wa zai rantse a tsakaninku sai kowane ya zan rantse zan rantse fal mas'alatu tatamilu hadha wa hadha lakin alladhi yadhharu wa yaqru min al-adilla huwa anna al-yamin tuwajjahat ala jama'a amma dai asali riwayar da ya kawo mana a cikin bulugul maram riwayar tana gwada cewar ba mutum biyu bane wasu mutane ne da yawa fa asra'u ayyuhumul ladhi yahlifu sai zama waɗannan mutanen suna gaggawan kowannen su yana so a ran a bashi damar rantsuwa kullu wahidin yaqulu ana ahlifu dunakum ana ahlifu hatta ubarri'akum kullukum saboda haka ce wa zai rantsaya cikin ku kowanne ya ce ni zan rantsaya madadin ku wannan ce ni zan rantsaya madadin ku to ba za a yadda mutum da ya rantsuwan ba sai dai a yi ƙuri'a a tsakaninsu to sai ibn usaim ya ce wa yujadu suratun salisa sannan akwai sura ta uku وهي أن يدعي إسنان عينا بيد غيرهما wanda shine misali da ya taho ta labarin sayyiduna Ali, sawa'an bi sawa, mutane biyu sun yi korafin wani hakki kuma baya hannunsu wallati fi yadihi la yadda iha wanda hakkin yake hannunsa shi kuma bai korafin nashi ne ba kawai misali batun alfadarin nan wanda aka samu alfadarin a wurinsa ya ce ba nashi ba ne li'annahu law aha da a ce wanda alfadarin yake gurinsa ya ce nashi ne lakana alaihi malbayyana kaga kenan da duk wanda ya ce alfadari na ne shi zai kawo dalili wanda yake nuna alfadarinsa ne lakin na hula da iha sai dai kuma shi wanda aka samu alfadarin a hannunsa bai yi korafin nashi ba ne ya kulu ana a'ataha hali rajulun la azkurhu saboda haka kai ya aka yi ka samu alfadari ya ce wani ne ya kawo min kuma ni yanzu haka ba zan iya gane shi ba ma ya ce in na sayar zai dawo ya karbi kudinsa li'annahu fa huna al'ainul mudda'a biha biyadi salisin shine ibnu ya yace to in ka lura kaddarar da ake jayayya a kanta tana hannun mutum na uku shi wannan mutum na uku din bai yi korafin nashi ne ba kilahuma yaqulu ana ahlifu anna hali Alƙali ya ce to yanzu ku biyu kai ka ce wannan abu na alfadarin nan naka ne wancan ya ce alfadarin nasa ne kamar yadda ya faru a gaban na ali waye zai rantse a tsakaninku da usaima ya ce haza ya kulu ana ahalifu anna hali sai wannan ya ce zan rantse wannan alfadarin na wani. wa haza ya kulu ana ahalifu anna hali wancan ya ce ni ma zan rantse wannan alfadarin na wani fahuna yushamu bainahuma sai ibn usaim ya ce to kaga an zo gabar da za a nemi eh, su yi ƙuri'a za a nemi su yi ƙuri'a lakin in jara sulhun fa fasulhu khairun amma da za su ce alƙali ka bari za mu yi sulhu kaga shine abin da sayyidina ali ya fara gabatar musu da za su ce alƙali ka ba mu dama mu yi sulhu tsakaninmu saboda kan sun je suka sulhunta shikenan ibn usaymin yace fasulhu khairun ai sulhu alkhairi bi an tuba al'ayn idan sun ki sai a to bari a sai da alfadarin wa yuqsamu bainahuma a raba wannan kuɗin a tsakaninsu in lam yakun ismatuha hiya bi nafsiha idan ba za a iya raba wannan kaddaran ba kenan sanda an ce alfadari kaga ba za a raba ta ba sai dai a sayar a raba kuɗin. walakin idan kana la yumkin an eh, tanqasim idan ya zama abin ba za a iya raba shi ba kan na'al kamar misali uh, su yi jayayya game da takalma kaga takalma ba abu ne wanda za a raba ba ce kai ɗauki kafa guda wance ɗauki ɗaya la yumkin an yanka sima bayna isnayin law uqi law a'tayna ahaduhuma na'lan wal akhar na'lan la yastafidu ahaduhuma da za a ɗauki kafa ɗaya na takalmin a ba mu wancan ɗaya kafar a ba mu wancan ai kaga ba zai amfani gare su ba labudda min bai'iha ya zama dole a sayar kenan sun ma tukusan a sayar sai a raba fa'in ƙala to idan wani daga cikinsu ya ce ana adda biha kamila alƙali kana son ka yi sulhu tsakaninmu ni ban yarda ba saboda alfadari dai nawa ne ba maganan sulhu nawa ne kawai ban yarda a sulhu ba wasani ƙala shi ma wancan ya ce ana adda'i biha kamila tunda ya faɗi haka ni ma alfadari na ne saboda haka ban zama a sayar mu raba ba sulhu la yumkin an urahhisa li hada an sharika shine sai ibn usaymin yace ittararna al'ana ila alqur'a yanzu kaga mun je ga dole sai an yi ƙuri'a kenan ashe ƙuri'a tana kasancewa ne a kotu a ƙarshen al'amari babu yanda za a yi a sulhunta tsakanin masu rigima to shi ne sai a je ga ƙuri'a Shi ne sai cewa hadhihi awbahu min as-suratayn allatayn zakartuhuma to wannan ya fi fitar da bayani fiye da waɗancan surori guda da ya fara gabatarwa eh, li'annaha biha, kamar yadda sayyidina ali yayi bayani wannan abu ne wanda ke karara wa hiya ma idza kanat al-ainu al-mudda'a biha bi yadi thalithin ya wato kenan idan ya zama ƙaddarar da ake jayayya a kanta ba ta hannun ɗayansu tana hannun wani mutum ne na daban wanda shine za a ce mar third party wani mutum ne na uku to idan kaddara tana hannun mutum na uku wa arada kullu minhuma an ya halif Kowannansu su ya yadda zai yi rantsuwa liya akuza ha dan ya karba saboda a ka'idar musulunci idan mutum ya rantse to an gama da ya rantse sai a ce to dauki alfadarin kai tafiyarka to tunda kowanne su ya ce zai rantsuwa ai kaga ba zai yi kuma mutane biyu su rantse ba babu wannan a sunnar manzon Allah fa naqulu in istalaha ala shay'in min ayyi naw'in min as-sulhi duk wani sulhu da za ku yi wannan babu laifi ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما فعلى ما اصطلح وتعالى yana da damar ya basu su ikon yin sulhu kowane irin sulhu in dai haram bai shigo cikinsa ba idan sun iyarda wa illa a ƙara'a kuma sai alkali ya ce to tunda ya kai ga haka to za a yi ƙuri'a faman ƙuri'a fahiyar lahu wanda aka yi ƙuri'a sai sunansa ta fito to kaga shi zai rantse idan ya rantse kuma sai ya tafiya da alfadarinsa shine sai ya ce to wannan hadisin ya nuna ardul yamin alaihi eh, fa innahu la ibrata bi halafihi kama qala al fuqaha la ibrata bi halafil munkar idan har aka idan har aka nemi rantsuwa idan har aka nemi rantsuwa mutum ya ƙi rantsewa to alƙali yana da damar ya sa a yi ƙuri'a idan an yi ƙuri'a wancan ya rantse to an gama shi ne ce to kaga wannan hadisi yana da fa'idoji da yawa wanda ya samar mana wata hanya daga cikin hanyoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta na warware rigima a tsakanin mutane wannan hanyar ita ce hanyar ƙuri'a alhamdulillah fa ibn usaymin a littafin fathu zil jalali wal ikram bayan ya gabatar da waɗannan bayanai sai ya ce wa min fawa'idi hazal hadis yana daga fa'idodin da wannan hadisi yake karantar da mu musulunci ya yarda da ƙuri'a wannan ya nuna cewar musulunci ya yarda da ƙuri'a جواز qur'a idza اشتبه a من min duk sa'ilin da aka samu rikicewan al'amari an kasa gane wanda ya cancanta to sai a kai ga ƙuri'a wa inna hula budda li tamyiz min al-qur'a yani idza ta'azzara tamyiz yaushe ne ake ƙuri'a shine idan gano na kwarai gano mai gaskiya ya gagara fala budda min alqur'a ya zama dole kenan sai an kai ga ƙuri'a sai ce wa qad ja'atil qur'atu fil qur'an ƙuri'a ta zo a cikin alqur'ani ƙuri'a ta zo a cikin alqur'ani a wurare guda biyu na daya qissatu yunusa labarin annabi yunusa alaihi salam lamma rakiba safina lokacin da annabi yunusa ya hau jirgin ruwa wa kanat mahmala kasiran wannan jirgin ya zama yana dauke da lodi mai yawa jirgin yana nema ya nutse fadqarru an yulqu ba'bar rukabi ya zama dole sai an rage fasinjojin da ke kan wannan jirgin dole sai an rage yawan fasinjo saboda jirgin yana so ya nutse saboda nauyi waye za a rage shi kaga idan aka ce wane ka fada ruwa ai an cuce ka saboda ka fasaha masa ya ka koma ta hanyar ƙuri'a wannan kaga ya nuna mutane masu jirgin ruwan ku su son kai ba saboda ka za a yi ƙuri'a idan sunanka ta ya fito to kai za ka faɗa ruwa kana huwa min alladina yulquna fil bahri sai zama annabi Yunus yana cikin waɗanda aka jefa su a cikin wannan teku to kaga alqur'ani ya tabbatar mana babu shakka annabi Yunus alaihi salam an yi ƙuri'a a zamaninsa inda a ce ƙuri'a ba ta da kyau babu shakka da Allah bai ba da misali da shi ba ko kuma da Allah ya yi bayani a kai na biyu fa suratu ali imran aya ta 44 wannan duk bayanin ibn usaymin ne lokacin da ake kokarin rikon maryam ya zama malaman banu isra'il kowa yana son ya rike maryam a matsayin marainiya Allah yake ce ma annabi Muhammad وما كنت لديهم إذ يلقون أكلامهم أيهم يقتل مريم باكا وجم يا كي محمد lokacin da malaman bani isra'ila suke ta jefa سو ta hanyar ƙuri'ar suke na, ana jefa alkalami wanda alkalaminsa ya taso shine wanda zai rike maryam wa ma kunta ladaihim idh yaftasimun baka wajen a lokacin da suke ta jayayya kowa yana son ya zama shi zai yi rikon maryam wanda ya nuna mutanen kirki ne suna kokarin rikon marainiya kowa yana son ya zama shi ke da wannan dama saboda ya samu ladan rikon marainiya shi ne ibn usaimu ya ce wallahu azza wa jalla idan haka lana ma sabaka min af'alil umam idan ka ji allah ya ba mu labarin wani abin da al'ummomin farko suka yi fa huwa dalilun ala annahu ja'iz ya nuna cewa wannan abin da al'ummomin suka yi daidai ne in ba don haka ba da annabi muhammad ya yi matashi a kai annabi zai ce kar ku yi koyi da su in ka dawo ta gefen hadisan manzon Allah ba akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewar ƙuri'a ta dace da sunnar manzon Allah kaga wannan hadisin da muka karanta gashi nan karara min fawaidul hadis jawazul musahama fil hukuki kaga wannan ya gwada cewar ta gefen hakkoki ana yin ƙuri'a don a gane waye mai haƙƙi saboda yi ta aka ba da damar yin ƙuri'a a kotu saboda raba gardama an yi ƙuri'a saboda a raba gardama ta hanyar hakkoki li'anna hada musahama ayyuhun a haƙƙo miliyami, mutane biyu suke jayayya game da wani abu kowa yana cewa nashi ne to wa zai rantse a barmar abin sai kowa ya ce ni zan rantse ni zan rantse musamman a zamanin yanzu karka yi mamaki barawo ma ya ce a bashi dama ya rantse saboda bai tsoron Allah to shine sai annabi ya ce to idan har aka kai lokacin da mutane kowa ya yarda zai rantse to sai a yi ƙuri'a wanda sunansa ta fito shi zai rantsuwa shine sai ibnu usaim ya ce wa idza jaza fil amwal fahiya fil hukuki min babin aula idan har ya inganta ta gefen dukiya kaga ya gwada cewa ta gefen hakkoki babu shakka daidai ne a yi ƙuri'a bin nisbatil ƙura ya nuna cewar babu laifi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha alal تشاهنان على allah ya ظن الله يباو da kiran sallah? wanda mun sha jin wannan hadisin ya zo ta riwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo Allah yake law ya'lamu alamun nasu ma fi nida'i was-saffi al da dai mutane sun san irin ladan da ake samu idan an yi kiran sallah da dai mutane sun san irin ladar da ake samu idan an shiga sahun farko sun malam ya ya zama babu yadda za su yi kowa ya taho ya ce shi zai kira sallah kowa ya taho ya ce shi a sahun farko zai sallah to bai zai raba tsakani sai manzo Allah ya ce illa an yastahimu alaihi lastaham ya zama ba abin da zai raba gardama sai ta hanyar ƙuri'a manzo Allah ya ce wallahi da ta kai ga mutane ƙuri'a suke yi kafin a zaɓi ladani mutane ƙuri'a suke yi kafin mutane su tsaya a sahun farko wannan hadisi yana sahih bukhari babul istihmam babu istihami fil adani hadisi na 590 yana sahihu muslim babu taswiyatil taswiyatu sufufi wa iqamatiha hadisi na 661 yana littafin muwatta hadisin 136 to ba ma ibnu usaymin ba Al'imamin imam an-nawawi da yake sharhin sahihu muslim wannan hadisin juzu'i na hudu shafin 118 yace fihi isbatul qur'atil huquqi kaga wannan ya nuna cewa ana yin ƙuri'a ta sashin hakkoki allati yuzdahamu alaiha wa zaɓu fiha idan aka samu jayayya akan wani haƙƙi to ya kamata sai a koma ta ƙuri'a saboda kai mutane da yawa sun ce dole ko wannan su ya ce shi zai kiran sallah manzo Allah yake to kuri'a za ta raba gardama idan mutane sun nace akan kowa zai shiga sahun farko manzo Allah yake to kuri'a za ta raba gardama kaga annabi ya tabbatar ashe ana ƙuri'a hatta ta sashin ibada kuma zaka ga wannan a cikin littafin Umdatul Qari mujallal na 13 shafin da da uku sai ce wa aiban aidan yadullu ala mashru'iyyatil qur'an kusan duk malaman hadisi sun tabbatar da wannan kaga wannan hadisin ya tabbatar da annabi ya tabbatar mana ƙuri'a ta dace da shari'ar Allah to sai ibnu usaymin ya ce bin nisbati lil qur'a kaifa takun shin yaya ake ƙuri'a din wai yaya ake ƙuri'a to shine sai ibnu ce yace takunu ƙur'a bi turuqin kasira ma'arufa. ita ƙuri'a tana kasancewa ta hanyoyi masu dimbin yawa kuma in ka dubi littafin za zaka gani ha, daga cikin hanyoyin da ake qur'a ma kunna nasta'miluhu sabiqan fil mubay'ati bi an yaj'alu na fi yadihi nuwatu tamrin wa fil yadi al hasatun misali mutum ya ɗauki duwatsu a hannun dama a hannun hagu sai ya ɗauki 'ya'yan dabino fayakul man waka a ikhtiyaruhu alan nuwati fa huwa al misali alkali zai haka tunda ana son raba gardama sai ya rike dutse a hannun dama sai ya rike dabino a hannun hagu sai ce to zan yi ƙuri'a kai ka zaɓa ka zaɓi hannun dama ko hannun hagu abinda da muke so mu sani shine wanda duk ya zaɓi dabino to shi zai yi rantsuwa saboda ka sai kuma ka riga ka ɗauki dabino ɗaya a hannun dama eh, yana hannun dama dutse yana hannun hagu ko kuma dutse a hannun hagu dabino yana hannun dama ko ko otherwise saboda haka sai ka ce wannan ya zaɓa wancan sai ya ce to na zaɓa hannun dama wancan ya ce na zaɓa hannun hagu kaga ɗayan su babu shakka dai shine wanda idan an bude za a ga ya dace da samun dabino to wanda ya dace da samun dabino za ce wannan kai kai za ka rantse kaga hanyar ƙuri'a ta farko wanda larabawa suna yin wannan babu shakka akai akai hatta a kotuna ana yi sai ce wa man waka ala hasatin fa huwa magrum aw an yaj'ala zalika bil awraq tana yiwa kuma alƙalin ya ɗauki takardu sai ya rubuta Um, almustahiku a ce wannan ya cancanta shi ne almustahiku sai ya rubuta sai ya dukunku da fefan wancan fefar kuma ba sai ya rubuta gairu mustahikin bai cancanta ba sai ya dukunku na fefan sau da ka sai a hautsu nasu sai a zuba ce kai ɗauki guda sai wannan ya ɗauki wannan fefa wancan ya ɗauki wancan fefa da wani fefan biyu ne sai alƙali ya ce to duk wanda fefarsa ta nuna shi ya cancanta to shi ne zai yi rantsuwa kaga idan ka bude paper ka sai kaga gairu mustahiqin baka cancanta ba kaga baka ci ƙuri'a ba kenan wa yakruhu baqiyatul awra bayda wasu kuma sukan yi hakan misali a fefa guda sai a rubuta ya cancanta a fefa ɗayan kuma ba za a rubuta komai ba shi ne sai ibnu usami ya ce a takaice ita ƙuri'a laisa laha tariqun mu'ayyan ita ƙuri'a ba ta da hanya takamaimai guda ɗaya ya za a yi a tabbatar da wani shi ya ci wani bai ci ba wannan shi ne abinda shari'a ta nuna wanda shi ake ce ma ƙuri'a kuma ba shakka za ka gani a littafai daban-daban kamar ta bayanin abdullahi bin abdurrahman aljibrin alƙur'atu ta sifu ala ayyi suratin kanat ƙuri'a tana inganta akan kowace sura aka yi ta fa in kataba isma kullu wahida misali dan abubuwa da yawa da musulunci ya halatta game da ƙuri'a ibnu ibnu hajar a littafin fathul bari a mujallar na biyar shafin biyar. sai da ya kirga hanyoyin ƙuri'a waɗanda musulunci ya tabbatar abubuwa kai abubuwan da ake ƙuri'a a kansu wanda musulunci ya tabbatar kamar guda goma sha hudu musulunci ya tabbatar ya ce imma fil hukuki mutasawiya wa imma fi ta'yinul mulki ta hanyar zaben shugaba ana yin ƙuri'a wannan duniya ba ta san shi ba sai ta bayan bayyanar manzon Allah don haka annabi shi ya taho da duk waɗannan abubuwa sai zama nasara sun ɗauka sai a maka ƙarya a ce ai demokuraɗiyya ce aka tsara daga wata ƙasa daban alhali asalinsa daga alƙur'ani babu shakka kowa ya sani wannan tuntuni musulunci ya tsara shi yanzu kaga bayanin da ya taho na annabawa biyu ga annabi yunusa ga annabi zakariya wanda Allah ya bada labarinsa a cikin alkur'ani don haka yasa a ƙuri'a tuntuni an san da ita tuntuni an san da ƙuri'a tun kafin bayyanar demokuraɗiyya a duniya gaba ɗayanta don manzon Allah ya bayyanarsa ta riga duk wannan tsari na gudanar da mulki ka duba littafin a turuqul hukumiyya na ibn al-qayyim al-jawziyya shafi na 64 ibn al-qayyim al ya dinga bayanin tsari na maslaha ta duniya wanda aka same shi ta hanyar manzon Allah haka na al-imam an-nawawi ya tabbatar a littafin al-majmu mujallad 16 shafin 518 haka nan kitabu qawaidul ahkam wanda yana daga cikin daddaddun littafai littafai don eh, littafin qawaidul ahkam yana daga cikin littafai mafi dadewa na usul wanda al-izzu bin abdul salam ya rubuta a cikin littafin zaka ga yayi babu kaifiyatil qur'a yaya ake yin qur'a ya rubuta an ka shafi na 91 haka nan ibn rajab akwai littafinsa alƙawa'idul fiqhiyya yana daga cikin littafan qawaid mafiya albarka sai da ya kawo ƙa'ida fil ashiya allati tusta'malu fiha qur'a abubuwan da ake ƙuri'a akai to wanda kamar da nace ibn hajar ya kirga wasu sun kai 14 a littafin fathul bari mujallal nabiya shafin 345 na daya aqtul khilafa zaben shugaba ana kuri'a na ɗaya kaga musulunci ya zo da wannan musulunci ya zo da wannan don haka zaben sayyiduna usman kuri'a ce ta bayar duk wanda ya karanta tarihi ya sani don haka yasa duk wani abin da nasara zai kawo idan ya kawo idan ya san ta gefen musulunci ne ba zai taba ikirari da cewar wannan yana daga cikin abin da muhammadu ya kawo ma duniya ba ba zai taba ya ba saboda in ya faɗi haka duniya za ta musulunta to ba za a taɓa faɗa ba sai ma a nuna ai tsarin mulki na musulunci ma shi ne ma bai dace da zamani ba kuma alhali tsarin musulunci shi ne wanda ya zamanto maslaha da ana bin tsarin musulunci da ba mu shiga fitintunun da muke ciki a yanzu ba Allah ya mu gani saboda ka ibn hajar yake abdul khilafa idan tawau fi sifatil imama mutane biyu kowannen su kwalitis dinsa ya zama yayi daidai da na wancan ta gefen shugabanci to sai a koma ga ƙuri'a na biyu kaza bainal a'immati fi salawati hatta lokacin zaben liman idan aka samu wannan da wancan liman ana so a zaɓi mutum guda ya zama liman sai zama dukkansu ilimin su ɗaya ɗaya. su ɗaya to sai a koma ga ƙuri'a ibn hajar yake wal na haka nan ladanai wanda kaga annabi da kansa ma ya faɗa a wancan hadisin na Abu Huraira manzon Allah yake da mutane sun san ladan da ladani yake samu to da fa karshen ta ƙuri'a ce zai raba su da wannan matsayi na uku wal aqarib fi takfilil mauta idan mutun ya rasu wa zai wanke gawansa mafi kusa da shi to sai zama kowa yana son ya zama shi zai wanke wannan gawan malamai suka ce to sai a yi ƙuri'a wa salati alaihim haka nan wa zai yi magawa sallah sai zama makusantan kowa yana son haka a ce sai a musu ƙuri'a na hudu walhabi na ce za kunna fi daraja wa zai riƙe yaro waye wanda zai goyi yaro bayan mahaifiyarsa ta rasu wanda shi ake ce alhabana to idan mata kowane mata sun zo da yawa kowace tana son ta yi kamar yadda ya faru game da ita maryam kaga malamai zamanin banu isra'ila kowa yana son ya rike ta me ya faru sai da suka kai ga yin ƙuri'a na biyar wal auliya fi tazwiji haka nan wajen aurar da mace waliyai suna da matakai waliyai suna da matakai misali matakin farko ta gefen malikiya dan mace yana walittaka babanta yana walittaka sannan sai yan uwanta to idan ya zama mace ba ta da mahaifi babu da tana da yayu da kannai tana da yayu da kannai a ka'idar musulunci ba cewa a to wannan babban wa shine wanda zai zama waliyin wanci a a ƙuri'a ce ƙuri'a ce saboda tunda tana da yayu da yawa waye zai zama wali sai a ce a yi ƙuri'a sai da in sauran sun yarda babban wa ya zama waliyi ga ita wannan matar wannan duk yana cikin bayanin ibnu hajar yace na shida wal istibaqu ila safil awwali kamar yadda annabi da kansa ya faɗa rige rige game da sahun farko idan an kai lokacin da mutane kowa na son yayi sallah a sahun farko to ƙarshen ta ƙuri'a ita ce za ta ba da dama annabi shi da kansa ya faɗa na bakwai fi ihya'il ilmawa ta wajen raya dazuka idan mutum ya isa ga daji kamar a ka'idar musulunci idan mutum ya tsara wani guri a daji babu wanda ya taba riga shi to wannan guri ya zama nashi to idan aka samu rigima ta wajen rabon filaye a daji to kaga dole ta yi ƙuri'a ƙuri'a za ta raba gardama na takwas naqlil ma'adini wa maka'idil aswaki yaya ake raba shaguna a kasuwanni a ka'idar musulunci ta ƙuri'a ne ba wai haka kawai shugaban kasuwa zai ce wani na ba ka wuri a'ala ƙuri'a ce za ta nuna wannan shi zai zauna a gaban kasuwa wannan shi zai zauna a bayan kasuwa in ba haka ba sai zama an cuci wasu 'yan kasuwa ya zama wani an sa shi a lungu inda ba zai samu ciniki da wuri ba ƙuri'a ita ce ke ba da damar haka na tara a takdimu fi da'awa inda alhakim ta wajen gabatar da ƙara ga alƙali na goma wata zahumu ala akhdhil laqi idan aka samu yaron tsintuwa kowa yana son rike wannan yaron to nan ma kuri'a ce take rabawa sai ce na goma sha ɗaya fi safari bi ba'adu zaukati a ka'idar musulunci baka da ikon ɗaukar matakka guda ka yi tafiya da ita idan kana da mata biyu ko mata uku ba ka isa ba idan kana da mata biyu ko mata uku ba ka isa ka yi tafiya da guda ba sai ta wace hanya sai ta hanyar kuri'a wa fiftida'il qasmi wa fifti fiftida'in nikah shi yasa malamin suke cewa babu kyau mutum ya auri mata biyu a rana daya idan ku har aka samu ka auri mata biyu ko fiye da haka a rana guda to wace ce za a fara zuwa gunta sai malamai suka ce ƙuri'a ce za ta nuna ba ka da ikon cewa wance sai dai ƙuri'a na goma sha uku fil iqra'i bainal abidi idza siya bi itqihim wa lam sa'ahu sulus idan mai bayi ya zama ya bar wasiya a yanta wasu bayi bai ayyana su ba idan ya mutu ya za a yi a gane ba da za a yanta da wanda ba za a yanta ba sai ta hanyar ƙuri'a ya ce na goma sha hudu mai suwar ta'inin milki al'iƙara'u bai na shuraka inda ta'adilin sihami fil idan za a yi rabo tsakanin mutanen da suke da kamfani ba a rinjayar da wani a ce kai ke da layon shaya ko wani abu sai ta hanyar ƙuri'a wannan duka ya taho a tsarin musulunci saboda haka kuma duk wannan abin akwai dalilai da aka samu daga manzon Allah misali na misali na uku wanda ya tabbata hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin an-Nu'man bin Bashir Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bada misali annabi yace masalu masalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha misalin mutumin da ya tsaya ga dokar Allah da mutumin da yake tozarta dokokin Allah kama saliƙaumin istahamu ala safina wato annabi na bawo misalin yadda musiba take shafanmu garinmu ɗaya amma muna gari wasu suna fasikanci wasu ba sa fasikanci sai muke ganin ai fasikancin waɗancan ba zai shafe mu ba saboda ka da kai ka riƙe addini kana kiyaye dokokin Allah dan wani mutum ya lalace ba zai shafe ka ba sai annabi ya ce to bari ba ku misali shi yasa annabi ya ce alqaimu ala hududillah wal waqi'i fiha misalin mutumin da ya tsaya akan dokokin Allah da mutumin da yake taka dokokin Allah kar ka dauka idan musiba ta zo za ta bar wani a cikin su sai annabi ya ce misali shine ka sali qaumin kamar mutane ne za su yi tafiya a teku istahamu ala safina tunda za a yi tafiya a kan jirgin ruwa waye wanda zai zauna a kasan jirgi waye zai zauna a saman jirgi to kaga bayan da za a yi a samu sai ta hanyar ƙuri'a istahamu ala safina manzo Allah ya ce saboda haka sai suka yi ƙuri'a fa asaba ba'dhum a'laha wasu sunayen su ya fito akan za su zauna a saman wannan jirgin ruwan wa ba'abuhum asfalaha wasu kuma sunayensu ya nuna cewar su za su zauna a kasan jirgin ruwan fakanan ladina fi asfaliha saboda ka waɗanda ke kasan jirgin ruwa kaga ba su samun ruwa ai idan ta ƙaumin alma idan suna bukatan su sha ruwa marru alaman fauƙahun sai su gaya ma waɗanda ke sama ku ɗebo mana ruwa da allah ku ba mu sai su ɗebo ruwan sai su ba su fakalu sai waɗannan da ke ƙasa suka ce lau an na faraka na fi nasibi na farkan idan mun roƙi a kawo mana ruwan ma har wani gadara yake mana to me zai hana mu fasa gefen jirgin nan tun da ne mu ne na ƙasa mu fasa gefen jirgin nan kawai ba sai mu ce su ba mu ruwa ba mu ringa shan ruwan mu lau an na faraka na fi nasibi na farkan shine sai suke cewa wadan nu'zi man na kaga kenan ba mu cutar da waɗancan da suke sama ba ba mu dame su ba da sai manzo Allah ya fa in yaturkuhum wa ma aradu idan waɗanda ke saman jirgin sun bar na kasan sun fasa jirgin kala kuto jirgin ya tashi nutsewa ba shi ba su kade zai tafi da su ba da na saman da na kasan sun halaka gaba ɗaya manzo Allah yake jami'an wa in aka zo ala aidihim amma inda suka kama hannuwan waɗancan suka hana su wannan ɗanyen aiki da za su na jau sai su tsira wa jau jami'an gaba ɗaya sai su tsira Allah ka samu gane misalan manzon Allah wannan hadisi yana sahih bukhari al-imam bukhari ya kawo shi a babuka ya kawo shi a babul qur'ati fil mushkilati ya kawo shi a hal yuqra'u fil qisma wal istihmam kuma zakara hadisa kafira fil qur'an hadisan da al-imam bukhari ya kawo game da qur'a wallahi suna da yawa in ka dubi waɗannan babukan da ya tsara ya kawo misalai da hadisan manzon Allah game da muhimmancin qur'a a rayuwar mutane sai ba da wannan to abinda wannan misali na annabi yake karantar da mu fassaran aya ta 25 ne kawai ta suratul anfal me Allah yake wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitnar da in ta sauka ba azzaluman cikin ku kawai take shafa ba kuma gaskiya haka yasa manzon Allah ya faɗi wannan to shi yasa a ƙasa ana ganin barna na faruwa a kiyaye tunda ba gefen mu bane ba damuwa sai a wayi gari banna ta mamaye ko ina saboda me kana ganin ka bata shafe ka ba alhali kuma ta shafe ka shi sa Allah ya ce wa alamu anna shadidul iqab Allah ya kare to misali na hudu shine hadisin Imran bin Husayn wanda shi ma yana cikin bayanai da Ibn Hajar ya kawo na misalai ta inda ake amfani da ƙuri'a an da rajulan a sittata mamluki na lahu inda mautuki wato wani mutum ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo mutuwa da ya zo mutuwa sai ya ce ya yantar da bayinsa guda shida lam yakun lahu malun gairu sai aka wayi gari bayan ya mutu sai aka ga da aka kokarin tara duke sai aka samu bai da komai iyakan bayin nan guda shida kadai ya mallaka bayin nan guda shida su kaɗai ya mallaka kuma gashi ya bar wasiya ya yanta su sai aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira bayin da ya kira su fajazza'ahum aflasan sai manzon Allah ya kasa su uku ai dama su shida kuma wasiya ba ta wuce sulusin dukiya saboda haka sai manzon Allah ya kasa uku ya kasa su kashi uku kaga kenan idan misali za a yi ƙuri'an za a rubuta sunaye sunayen bayi biyu za a yanta biyu ne za a yanta saboda biyun nan su ne sulusun dukiya domin gaba ɗaya dukiyarsa bayi shida shi ya bar wasiyar ya yanta bayin kuma wasiya ba ta wuce sulusun dukiya to da bayan nan guda shida su ne dukiyarsa kaga a ka'idar wasiya bayi biyu su ne kadai za a yanka to idan aka ce an kira wani da wani ku ne kaga sauran ba za su ji daɗi ba sai manzon Allah ya ce to a kasa a yi musu ƙuri'a da aka yi musu ƙuri'a fa'a a taka isna'in sai sunayen biyu suka fito akan cewar su ne wato suka ci wannan ƙuri'a da sunayensu suka fito ake to ku ne kuka dace da wasiyar mai gidan saboda ku kuje a yanta wa arba'a sai manzon Allah ya sauran guda hudun bayi saboda su ne gadon wannan mamaci wasiya ba ta wuce sulusun dukiya wannan hadisi yana sahih muslim da 668 shi sa al-imam an-nawawi ya fi hadal hadith dalalatun li mazhabi Malikin wa shafi'i wa ahmad wanda galibin malaman sunna galibin malaman sunna sun tabbatar ana ƙuri'a a lokacin rabon gado hatta idan gadon kansu za a raba shi wa zai fara ɗauka ba wai za a dubi wanda ya fi girma ko yawan shekaru ba ne ƙuri'a ce don haka za a taƙa abidan fi marar maucihi idan mutum ya yi irin wannan kamar wasiya idan na mutu bayina sun samu yanci la yukhraju min sulsi aqra bainahum idan dai bai bar wani abu na dukiya ba to ba shakka waɗannan bayin za a yi ƙuri'a fa yu'ti sulusuhum bil qur'a bil qur'a fa yu'tagu fa yu'ti sulusuhum za a yanta kashi ɗaya cikin uku ne kawai na waɗannan bayin saboda wasiya ba ta wuce wannan to kuma akwai hadisin aisha wanda aisha da kanta ta tabbatar kana rasulullah idza arada safaran idan manzon Allah zai yi tafiya akara a bainan nisa'i manzon Allah yana kuri'a a tsakanin matansa don haka ba wai daidai bane ka ce wance da ke zamu yi tafiya ba baka da ikon haka manzon Allah baya tafiya da wata mata sai ta hanyar kuri'a aisha ta ce fa ayyatuhunna samu samuhu fahimuha kharaja biha duk matar da sunanta ya fito to da ita za a yi wannan tafiya hadisin yana sahih bukhari duk da imam bukhari ya kawo a babi guda da ya shirya musamman akan qur'a fil mushkilati yace fa ayyatuhunna kharaja fahimuha kharaja biha ma'ahu idan annabi zai tafiya to sai ya ƙuri'a tsakanin matan shi in sunan mace ya fito da ita za a yi tafiya idan za a sake wani tafiya haka dan annabi zai yi ƙuri'a wanda sunanta ya fito da ita za a yi saboda ka yin a wancan karo sunanta ne a wannan karon ma sunanta ne ba wanda zai yi gardama ai kaga ba son kai bari haka Allah ya nufa hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim don haka yasa ita ƙuri'a ta gefen rabon hakkoki gaba ɗaya ya zama ta inganta ko da yake za ka rika gani a mashabobi kamar fahimtar wasu malamai na mashabar malikiya da imam abu hanifa adamu itibarin ƙor'a za ka suna nuna cewar ba a la'akari da ƙuri'a amma in ka dubi sharhin waɗannan hadisai za ka ga malamai suna tabbatar da abin da ya fi shahara hatta ga al'imamu malik wasa biyu domin in ka dubi littafin muwaɗa akwai hadisai da al'imamu malik ya ruwaito game da ƙuri'a shi kansa to dan haka yasa duk wanda ya ce al'imamu mali bai dada ƙuri'a ba babu shakka bai masa adalci ba za ka gani ta sharhin da malamai suka yi ma waɗannan hadisai to don haka wannan hadisin ya tabbatar mana ana la'akari da ƙuri'a hatta a kotu kuma mun bayyana ita ƙuri'a ba ta da wata hanya ta kamaimai wanda aka ayyana saboda ka ana iya bin kowace hanya matukar wannan hanyar babu zalunci babu haram a ciki babu kuma rashin gaskiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى Ali Muhammad, كما باركت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مكئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب